Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 13 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji cece kucin da ake yi game da takunkumin da kasashen ECOWAS suka kakaba ma gwamnatin mulkin sojin Mali. tun mutanen mali suka yi juwala ta'addanci za su nufa mune ne talauci shi ke kawo ta'addanci zai koma mana zai koma duka kasashen ecowas za kuma a ji ƙarin bayanin da shugaban hukumar tantance cancantar gidajen yada labarai a najeriya nbc ya yi kan dalilin ɗage hannun da aka yi wa kafar twitter a najeriya kuma dole ne ya zamanto ofishinsu idan su bude ya zamanto dan najeriya ne zai rika shugabantar wannan ofis din dan najeriya ne wanda ya san mutuncin kasansa wanda ba zai da ake ta mutuncin kasansa ba shi kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin da kasa ba kasawa ba da sulmumun barma ke gabatarwa za a ji sharhin jaridun ghana da kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan kira suna aji mana Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. kwamitin majalisar wakilan amurka mai binciken boron da aka je aka yi a ginin majalisar dokokin tarayyar kasar ta capital a jiya laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye kevin mccarthy hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban trump a majalisar Dan majalisa Benny Thompson na jam'iyyar Democrat wanda shine jagoran kwamitin binciken ya buƙaci McCarthy ya ba da bayanai ga kwamitin mai wakilai tara game da wannan tarzoma da aka yi a watan Janairun bara da kuma maganganun da ya yi da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows a wasu 'yan kwanaki kafin a kai wannan hari a majalisar. ya kuma zama wajibi mu san yadda aka kitsa shirin shugaban na harin shida ga watan janairu har ya zuwa ga yunkurin da aka yi na canza sakamakon zaben a lafazin thompson cikin wasikar da ya aiki a halin da ake ciki kuma 'yan majalisar dokokin amurka daga duka jam'iyyun biyu sun aika wata wasiƙa wa shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin olympics thomas bach inda suke neman ba'asi game da alakar kwamitin da wasu kamfanonin kasar sun guda biyu waɗanda ke amfani da audukar da ake samowa daga lardin Xinjiang na Sin ɗin wajen yin kayan wasanni. Ana zargin Sin da aikata kisan kiyashi da tursasa yin aikin wahala ga musulmi 'yan ƙabilar Uyghur da suka fi yawa a wannan lardin, amma Sin ta musanta hakan. Wasikar ta ce audugar da ta fito daga lardin St. John na da nasaba da aikin tilas da kuma zaluncin da ake tafkawa a fakaice a lardin, in ji wannan wasiƙa. Akwai damuwa game da yiwuwar jami'an Olympics ko wasu da ke halartar wannan wasannin Olympics ɗin na wannan shekara ta 2022 su sanya kayan da aka kazanta da aikin tilas kamar yadda babbar hukumar Majalisar Dokokin kan al'amuran sun ta rubuta a cikin wasikar. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alkalan kotun kolin India sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazanar da wasu 'yan Hindu masu tsatsauran ra'ayi ke yi wa musulmi tsiraru a jihar ta Uttarakhand da ke yankin arewacin kasar. An ba da wannan sanarwa ce bayan da wani alkalin kotun kolin wanda ya yi murabus ya shigar da koke inda ya buƙaci da a gurfanar da akasarin shugabannin mabiya addinin hindu waɗanda ake zargi da yi wa musulmi kisan kiyashi an ce an yi waɗannan kalaman janyo tashin hankali ne a wani gangamin 'yan addinin hindu da aka gudanar cikin watan jiya a lardin na uttarakhand To kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda za a ji tsokacin masana da wasu masu ruwa da tsaki kan kakaba takunkuman da kasashen ECOWAS suka yi ma gwamnatin sojin Mali su labar ma gare ka. Matakin mayar da kasar Mali saniyar ware a sahun kasashen yammacin Afirka sakamakon rashin nuna alamun shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula abu ne da masana ke ganin ba zai haifar da ɗa mai ido ba a fannin tsaro a yankin sahel ganin cewa rufe iyakokin ƙasar da makwabtanta ka iya zama wani shinge ga dakarun tsaro a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda kamar yadda mai fashin baki a fannin tsaro alkasim abdurrahman ya bayyana tun da za a samu raunin dangantaka ko hudda tsakanin sojojin kasashen ko jami'an tsaron kasashen da su jami'an tsaro na na mali da su sauran na mambobi na ecowas musamman na jamhuriyar nijar da na burkina faso kuma su wannan sojoji na haya na rasha da suka zo kasashen wa'annan makauta ba su amince ba da su a matsayinsu na abokan hudda to za a samu matsala. editan jaridar lebanon jami'i a cibiyar nazari da bincike ta norbert zango musa aksar na cewa shugabannin kasashen sai yawo ba su yi la'akari da abin da zai biyo baya ba kafin yanke hukunci a kan kasar mali tunda yawan sojin niger suka kori 'yan ta'adda to da yake an tuke iyaka tsakaninmu da mali to ba su da incin su je su shiga kilomita hamsin da yadda aka saba gani su shiga hau su wuce ma su bi waɗannan 'yan ta'adda a can cikin wannan kasashe to wannan babban matsala ce eh, ta abin da ta shahi wannan yanki ka iya ka duba kuma ko ƙasashen burkina ko ƙasa eh, eh, ivory coast ko duka dai ƙasa ta ecowas wadda dai take da iyaka da mali wanda za ta biya 'yan ta'adda da yake ƙasar mali wasu 'yan ta'adda suke rike da wani bangare to daga wannan bangaren sai su kama sauran kasashen hari. Makwabciyar Mali wato kasar Algeria wacce ba ta cikin kungiyar ECOWAS ta yi ta yin sulhu ga bangarorin biyu masana sun yaba da wannan dattako na Algeria. Shugaban kasar Algeria ya ce zai yi kokarin kasar shi ta shiga tsakani tsakanin ita ECOWAS da Malin don a samu masalaha amma bai goyon bayan a wuce wannan shekara a ce ba a yi zaɓuɓɓuka ba to ka gani abin da ake bukatar ne cikin halin da ake ciki. in mutanen mali suka yi juwala ta'addanci za su nufa mune ne talauci shi ke kawo ta'addanci zai koma mana zai koma duka kasashen ecowas ita algeria ta san tana da babba iyaka da mali ita ma ta ji ciwo don shi ta yi wannan tsinkaye don a shawo kan wannan matsala sanannen abu ne cewa matsalar tsaron da ta'addabi yankin sahel shekara da shekaru wani abu ne da ya samo tushe daga yanayin da ake ciki a arewacin kasar mali yankin da kungiyoyin ta'addanci suka mayar da shi matattara wanda kuma ke ba su damar tsallakowa nijar da burkina faso yayin da sannan a hankali abin ya fara danganawa zuwa iyakokin jamhuriyar benin da cote d'ivoire sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Suleiman yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya. Ƙungiyoyin 'yan ƙabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da ƙasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za su taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar ISIS waɗanda suka gallaza wa mabiya tsirarin addinai a Siriya da Iraq. Ƙasashen yamman biyu sun haɗa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa a makon da ya gabata domin duba gallazawar da aka yi wa ɗan adam da kuma yaƙi da yazidawa da sojojin ƙasashen waje masu alaƙa da isis suka yi lokacin da ƙungiyar marasa tausayi ta yi mulki a wasu sassan siriya da iraq ɗin Ƙoƙarin da Faransa da Sweden ke yi a ɓangaren binciken na samun kulawar hukumar kula da shari'ar manyan laifuka ta tarayyar Turai. A jiya Laraba sashin Baitulmalin Amurka ya sanya takunkumi ga wasu 'yan kasar Koriya ta Arewa da ake zargin suke da alhakin samar da kayayyakin makamin hallaka ɗimbin mutane na Pyongyang da kuma shirin makami mai linzami. Takunkumin ya biyo bayan harba makamai masu linzami guda shida tun a watan Satumban da ya gabata. Nufin Koriya ta Arewan shine ci gaba da amfani da wasu da ke kasashen waje don su taimaka mata wajen samar da makamai. bisa bayanan brian nelson jami'in sashen baitulmalin mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi ya ƙara da cewa harba makamai na baya-bayan nan da koriya ta arewar ta yi ya nuna shaidar cewa ta ci gaba da haramtacciyar shirinta duk da kiraye-kirayen da al'ummar duniya suka yi na diflomasiya da kuma hana makaman nukiliya. A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu tafi Najeriya mu ji hirar da aka yi da shugaban hukumar tantance gidajen yada labarai a Najeriya NBC Alhaji Balarabe Illela. kan janye dakatarwar da aka yi ma kafar sada zumunta ta twitter daga abuja ga nasiru adamu ya kaya. an ɗage takunkumin ne sakamakon cika wasu sharuɗa da kamfani na twitter din ta yi a lokacin da aka sa mata takunkumi saboda kutse da suka yi na neman keta hakkinmu ko kuma keta yancinmu a matsayinmu na ƙasa aka ginda mu sharuɗa kuma sharuɗanmu kusan guda goma sun riga sun cika wajen bakwai daga cikin wannan shirin da din kuma sauran ma da su cika su amma tun da sun riga sun cika yawancin abubuwan da aka yin da ya musu tun shine shugaban kasa ya ga cewa ya kamata a bar su su ci gaba da harkokinsu. su. Balarabe Shehu waɗanne ne a kalla. Eh, muhimman Sharuda ku biyu ko uku da suka cimma ko kuma aka gindaya. Na farko babu yadda za a yi a ce kuna da kamfani kuma kuna cin moriyar kasar mu ta kasance ɗaya daga cikin babbar kasuwar ku a yadda anan da kuke samun kuɗaɗe masu yawa a cikin nahiyar Afirka sannan kuma ba ku da ofis a Najeriya. Saboda haka an ba su wannan sharuɗa ɗin kuma wannan sharuɗa ɗin suna ƙoƙarin ganin cewa sun cimma shi. Amma babban sharadin da suka riga suka amince da shi shine na cewar dole ne su rijistan kamfani a Najeriya ya zamanto ana kiran wannan kamfani Twitter Najeriya Limited su haga dole wannan zai bada dama wa Najeriya san cewa Twitter ɗaya ne daga cikin kamfanonin da suke a wannan kasar. kuma ta iya aiki ne bisa ka'idojin da aka sharatanta wa dukkan kamfanoni sannan kuma na biyu dole ne su rika biyan harajin su a Najeriya abu ne wanda yake mai kyau ba komai ya dace ba a ce kuna cin gajiyar kasar mu sannan kuma ba ku biyan mu haraji kaga wannan ba daidai ba ne to amma sun yadda yanzu cewa za su rika biyan haraji a nan najeriya din kuma dole ne ya zamanto ofishinsu da su bude ya zamanto dan najeriya ne zai rika shugabantar wannan ofis din dan najeriya ne wanda ya san mutuncin kasansa wanda ba zai yadda a keta mutuncin kasansa ba shine za su zai shugabanci wannan ofis din sannan kuma dole ne wannan kamfani a cikin aikin da take na twitter ba za ta bari a yi amfani da dandamalinta ba wajen cin mutuncin najeriya ko kuma cin mutuncin wani ko wata ko wasu ko wani addini ko kuma a yi zagon kasa ma najeriya ba. nan balarabi in kamfani ya saba wasu daga cikin wannan ka'idojin ya nuna za a sake daukar wancan matakin kenan. Ah, to me zai hana a dauka kuwa tunda ai an dawo da su ne bisa sharuɗa. ina so mutane su fahimci cewa najeriya kasa ce mai yanci kuma ni misali a nan na zauna a kasashen duniya da dama na san irin dokoki da sauran kasashen duniya suke kafa ma irin waɗannan kafofi na social media ko su twitter ne ko instagram da sauransu mu ma anan ba za mu yadda ba ba za mu bari kamfani ko daga wata ƙasa ta zo ta ce ta karfin ƙasar mu ko ta karfin gwamnatin ƙasar mu ba wannan ba zai yi ba sun dawo ne bisa sharuɗan da gwamnatin tarayya ta ga cewa su ne suka dace domin kare mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya da kuma 'yancin Najeriya na zama ƙasa mai cikakken iko. To idan suka kauce waɗannan gwamnati ba ta da hannu tana kallon tana abin da suka ga dama na zagon ƙasar Najeriya ba. Shugaban hukumar tantance gidajen yada labaran Najeriya kenan Alhaji Balarabe Ilera a hirarsa da Nasiru Adamu Ilhikaya a kuma gaida Nasiru. Wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan. da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni na ce wai me kuke nufi ban so ni ce abin abin takaici wayo da su ta wuce yan gasa ta ne kira na mu faɗa dan Allah kar sake a wasakan juna ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanga kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu za mu yau kishi, kada mu kasar mu za mu duba ce nake mai ɗiba a cikin rana dama ku zo mi shan kasar to da mun na kuka mai kuna muna gani ana bugun kashi ana fada ana ta'ala shi To Allah ya an ji yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda silabar ma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a makon jiya ya samu bakuncin Ali Hayya Gwarzo, shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya. Wanne a kashin farko na hirarsu da Nasiru Adamu El Hikaya ya gabatar da wannan kungiya mai fafutukar kyautata rayuwar makafi kafin ya yi bitar abubuwan da aka tantauna a kansu a yayin taron da suka gudanar a kwanakin baya a Kano. To a yau za mu ɗora daga inda haji Ali ke amsa wannan tambaya. Wato Ali Gwarzo akwai watannin baya ka yi magana lokacin kafin kai ma ka shiga wannan mukamin na makarantar ku da take na ga babu ne ko maririya nan maririya nan anguwar yan goron nan ta kano eh, ka koka cewa lalle an canza makaranta a mai da ita makarantar mata an karbe ta daga hannunku inda kuke koyon sana'o'i yanzu ya wani hali ake ciki ba a dawo da maririn a matsayin makarantar makafi da guragu kamar yadda take da ba amma akwai wani building a dawakin kudu wanda aka ɗauki wa'annan makafi da su guragu da suke a wannan maririn aka mayar da su gida ne babba da komai da komai har kwamfuta block yanzu an yi a gurin wanda makafi da guragun nan za su dinga amfani da shi an yi mana replacing ai a lokacin ina faɗa da wancan gwamnan ya kwace mana mariri da ya kai mu ma dajin falgore ya yi mana wata makarantar ya ce ita ce a madadin mariyar ba za mu koka ba domin hanyar ilimi ba ta nisa za ka iya tafiya har china don neman ilimi balle daga kano zuwa dajin falgora kuma duk aljanin da suke cikin wannan dajin mu idan muka zauna wallahi aljanin sai sun bar gurin to da ya kai mu falgoran mu wannan dai duk da ba a dawo da makaranta ta mariri ba an sama muku wata makaranta ta musamman a dawakin kudu inda yanzu har da na'ura mai kwakwalwa eh, makafi suke karatu wannan tabbas ga mota ta nan na san yanzu Allah yadda ko baka ita ne kai awa hudu kana tafiya zaka je Kano kuma in ka ce ina ne makarantar makafi da kurame eh, da guragu wanda mai girma gwamna kadimul islam dr ganduje ya ba makafi za a kai ka wannan makaranta wannan mun faɗa tsakaninmu da allah ya faru kuma haka aka yi a duba yanayin baya ga dama ilimi shine kashin bayan kowace al'umma manya da yara banda su manya da suke karatu yaya yaran ku da ana ganin za ka ga makaho da 'yan yaransa suna ta yawo su wuni suna yawo shi bai samu biyan bukata ba yara ko ba su je makaranta ba alhamdulillahi rabbil alamin mu a jihar kano ba zan ce wannan ya zama tarihi ba amma dai cikin kashi ɗari to makafinmu kashi saba'in da biyar cikin ɗari ba sa bara suna makaranta waɗansu suna jami'a bayero waɗansu suna sa'adatu rimi waɗansu suna legal waɗansu duk ga sunan dai a yanzu a jihar kano wallahi muna da makaho mai digiri ɗaya mai digiri biyu mai digiri uku wanda duk a sanadiyyar yin ilimi kyauta ɗinnan da aka ƙirƙiro mutanenmu suna tafiya su yi karatu 'ya'yansu kafin mutum ya tafi kafin makaho ya tafi tasa makarantar sai ya tabbatar da yaransa sun tafi tasa makarantar sannan ba ka da wata matsala da ka ce yaronka ya kai yadda zai iya tafiya makaranta za ka saka shi za mu rubuta takarda ta free education mu kai wa shugaban wannan makarantar cewar wannan dan disable ne ko dan makaho ne saboda haka gwamnati ta ɗauke masa biyan makaranta ba zai biya ko kwabo ba saboda haka muna jin daɗi kuma yaran mu da mu muna karatu a jihar kano fiye da cikin najeriya algorzuwa kake hango wannan in ya daure nan da a ce shekara goma da ya zama makafi manya da yara suna karatu to ni ina ganin idan wannan ya dore to ina mai tabbatar maka da cewa sai ka ɗauki kuɗi ka ba makaho sadaka ya jefe ka da su kuma sai ya tuhume kama menene dalilin da ya sa maka bashi sadakar ya zo kanka ya tsaya ya ce taimaka min ne abin da kullum gwamnan kano yake so ya gani kenan ya ga ba mabaraci a kan titi ba mabaraci a kasuwa ba mabaraci a lunguna ko ofis ta hanyar me ta hanyar kyautata masa ta hanyar inganta mutuncinsa ta hanyar bashi ilimi ta hanyar taimaka masa da transport ta hanyar bashi lafiya kyauta ma'ana asibiti na gwamnati ya zama free waɗanne irin abubuwa makafi suka fi samun damar karantawa to duk abin da ka san ana karantawa makaho yana karanta da kan kimiyyar dan adam da kan english literature harkar lafiya hausa physics chemistry aikin gona idan ka je jami'ar bayero za ka ga ana roshin tsakanin mai ido da makaho kowa yana special education ba mu da wani subject guda ɗaya wanda muka ɗauka a matsayinmu na mu ba ma gani wai shi muka rike ya zama shine jarin mu a'a abin da kowa zai iya yi a makaranta shi muke yi to masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban kungiyar makafin arewacin najeriya ali yahya gwarzo da wakilin muryar amurka a abuja nasir adamu el hikaya ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya Sa gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Jaridar ganiyar Times da maso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin da ya fi sha matakai shi ne kasar Mali ta yi tir da Allah wadda yi da takunkumin kungiyar ECOWAS na rufe bakin iyakokin kasashenta A ranar Lahadi kungiyar ta ECOWAS da West African Economic and Monetary Union wato WEMIA sun ka aka bawa kasar takunkumi na tattalin arziki da da diplomasiya bisa amshi ga burin shugabannin sojin malin din na tura zaben kasar har shekara ta da biyar. ita kuma jaridar daily graphic wannan labarin ya fi sha mata kai wani gungun mutane suna mara a sauki maga kujerar hukumar zaben kasar da mukaddasanta guda biyu saboda hanawa yankin nan da a takaice ake cewa sal kada zaɓe jaridar ta ce sun gabatar da kukansu ga shugaban kasa na fidda maga kujerar hukumar zaben kasar jin manson da mukaddasanta guda biyu dr bosman erika sare da samuel titi game da yadda suka ga gaza na. bayan da dama mazauna yankin santo kofi akpafo lullubi da likwe da atakici ake cewa sal su ainihin kada zaɓe a babban zaɓen shekara ta 2020 ina neman afuwa Mansa thompson ke faɗawa wa sojojin ƙasar nan a akan uh, labarin karya cewar dangin kufa ado na amfani da jirgin shugaban ƙasa wurin gabatar da harkokin su na kasuwanci a ƙasar ingila jaridar the herald ce ta ruwaito wannan jaridar ta ce daraktan zartarwa na alliance for social equity and public accountability asafa a takaice Mansa thompson ya gabatar da neman gafara ga sojojin kasar ghana saboda jawabi da ya gabatar a kuskure ko kuma daina ƙarya dangane da amfani da jirgin shugaban kasa na sojojin kasar ghana wanda ya ce dangi na shugaban kasar sun yi amfani da shi wurin kai ziyara da kuma yin kasuwanci a kasar ingila radwana la muktara abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan kira waya kuna aje mana. Assalamu alaikum sashin Hausa rediyon Amerika. Kai tsaye daga Uzeni My Heart bakon sami na ga jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da na yi musamman matasan Najeriya ya kamata mu tashi mu rungumi sana'an ni saboda rashin sana'an shi yake haifar da abubuwan da bai dace ba ita kuma gwamnatin najeriya ta yi tsaye ta bunƙasa masana'antu don al'umma su samu aikin yi assalamu alaikum sayan hausa na murya amurka suna na magaji suka ba zai da garki lokal gama jiga state don allah murya amurka ku isan mun da sako na ga shugaban ta allah na najeriya alhaji bello ba ya kamata ya shiga cikin daji ya tattauna da yan uwansa ko ku fulani da ake zargi da wannan kaye-kaye da kone-kone da sace-sace kamar yadda ahmad muhammad guri malamin addinin musulunci na ya shiga cikin daji shi ba ni ba ne ya je tattauna da wannan mutane Bappa Adama da ya fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya, yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagles da ke wakiltar Najeriya a gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka. afirka da ake yi a halin yanzu a ƙasar kamaru hakika kun fara da kasar dama a jiya amma fa wuyan aiki ba a fara ba don haka mu 'yan najeriya muna fata a wannan karon wannan ƙungiyar kwallon ƙafa wata ku wasan super eagles za ku cire mana kitse daga wuta. Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon America. Suna na ɗan Mijeja kabara jihar Niger, Nigeria. Ina kira da shugabannin mu 'yan siyasa wanda suke bukata su fito takara shugabancin kasa kamar yadda Tinubu ya nuna kansu a tada shugaban kasa. Haka kuma kabilan Ibon nan da ya nuna kansu yau talata ya je tada shugaban kasa shi ne yana son takara. To ko yana da dama ya fito ya nuna farin jininsa duk ranar da za a yi firamari duk wanda Allah ya ba su ne ɗan takararmu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice. cewa kwamitin majalisar wakilan amurka mai binciken boron da aka je aka yi a ginin majalisar dokokin tarayyar kasar ta capital a jiya laraba ya buƙaci ya yi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye kevin mccarthy hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban trump a majalisar Ƙungiyar 'yan ƙabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da ƙasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za ta taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar ISIS waɗanda suka gallaza wa mabiya tsirarun addinai a Siriya da Iraq. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma salamun abu wanda ya hada ya bada umarni da mu na yanzu malam zubair ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima wasalam